miki barka da shigowa cikin wannan shiri mai farin jini masu kallon ki masu kallon masu sauraron ki zaki ga masu kallon ki sunan ki to sunana Zainab Rabi wacce aka fi sani da Hannatu a cikin shirin daɗin kowa To malama Hannatu daga shirin daɗin kowa kika fara ko kuwa a da asalin ki a masana'antar wuce kike kin yi fina-finai da dama ya abin yake <laughs> Ba ni da kamar Arewa 24 na fara yi ba na fara a cikin kanywood na yi fina-finai ma da dama kafin shiga program ɗin daɗin kowa to mutane dai a cikin da suka aka fi sani aka gane yau wato lokacin da kika shiga shirin daɗin kowa ko kuma mai da baya yanzu akalla ba a ƙasar fina-finan kina ce za su kai su gudana to gasa ba zan iya riga ba don da dai sun ɗan daɗe amma to akalla ba a ƙasar ba za su iya kai ashirin ko haka sama dai To a cikin fina-finan da kika wanne fim ne kika kike son sa kin san ko akwai fim din da ya fi so a ransa to ke wanne fim kika fi so? Mm. Gaskiya fim din da na fi so a cikin raina shine Dadin kuwa. Kin fi son sa? Saboda a nan ne kika zama celebrity wanda duniya ta san kin kika fito za a ce la ga Hannatu yar kamaye kenan. <laughs> gaskiya ne kako dole in so shi in yi alfahari da shi tunda a nan ne duniya ta sani ta gane ni kuma ta san wace ce ni har sunana ma kaga ya canja mutane ba ma su sani da sunana ba yawanci sai su ce min hannatu to a lokacin da kika shiga harkar fim a gidanku an samu matsatsalu ne ko a ba a samu matsatsalu ba barka aka miki yayin da kika tsinci kanki a masana'antar kanewood gaskiya ne ba samu matsala a gidanmu ba don sanda na sanar da mahaifina na ce zan fara harkar industry na sha'awa Mahaifi na goyon baya bani ɗari bisa ɗari tare da mahaifiyata saboda ina tare da su kuma ni 'yar kano ce haifaffiyar kano don haka zan janye aiki na da a cikin gidanmu kaga ban samu matsalar komai ba gaskiya to kisa aka ce yan fim yan iska ne yan fim duk wani iskanci ga dauko sai a ce yar fim ko dan fim duk wani salo da aka dauko wani iskanci sai a ce ai yar fim ko kuma dan fim ne ya ki ganin wannan abin da gaske ne yan iska ne ko ko a'a shaci faɗi ne na mutanen gari suke fadan haka to eh wannan ba zan iya ce maka eh ba ba kuma zan iya ce maka a ba saboda ka san hausawa sun ce wake daya hmm. shi yake bata gari hmm. saboda akwai bata gari a kowane sana'an duniya hmm. saboda haka ni da ina cikin sana'ar industry ba kuma zan ce su ba abin da ake tambayar su haka dai ba ba kuma zan ce eh ba haka ba ne ba Allah ne ya samu dace matsalu da yawa suna faruwa a industry a ce wancan ta yi kaza wancan ta yi kaza wane ya yi kaza me ke kawo wannan abu wasu sun ce rashin tarbiyya ne wasu sun ce kawai ra'ayi ne ke sa aka ce kowa da ra'ayinsa to ya abin yake da gaske ne shin kawai ra'ayinsu ne haka ko a'a rashin tarbiyyan ne to mm, gaskiya da abin da zan ce a matsayina na ya mace mm. me kuma sa ran wata rana za ta haifa kuma ta yi alfahari da su mm. abin da zan iya cewa idan ka ga uwanka musulmi kawai abu ya same shi wani kaddara kawai ka mishi addu'a eh. saboda ita kaddara gaskiya bata wuce kan kowa ba amma kuma mu kamar yan fim mata ina eh. cewa don allah don annabi mu kiyaye hmm. mu ci gaba da kare mu da kuma sanin da wa za mu ma'amala hmm. saboda ka kamar irin wannan abu na maryam ka an mata ba zato ne gaskiya allah ne kuma isan yi mata don allah mu dinga kiyayewa ga na safara'u to ga kuma na safara'u hmm. to don allah mu ci gaba da kiyayewa mu san da wa za mu ma'amala saboda gudun magancewar wannan matsalar tamu da fada halin kaka na kayi yawwa da kuma faɗawa halin kaka na kayi saboda kai ya mace ne za a ba maka record nan har abada wanda har 'ya'yan ka ma za su taso su iya ganin wani abu saboda yanzu harkar social media ta yi yawa eh. don Allah mu dinga kiyayewa saboda wannan sana'a da tana rufa mana asiri tare da iyayenmu kuma kowace sana'a duniya idan ka ɗauke shi sana'a sana'a idan ka ɗauke shi kuma saɓanin haka saɓanin haka mm. to yadda ka ɗauke shi dai a haka zai zo haka zai zo maka to malama Zainabu Abu wanne fim ne ko kuma wanne jarumi ne wacce jarama kika fi so haɗa ki aiki da ita mace ko namiji yaro ko da babba hmm. to a masana na jaruma kowane ma ka haɗa da shi a cikin sanyi ba wani wanda zan ce ga wani wanda na fi so kowa naki ne ki ne. kowa na wani maza da mata Ko kowa muna son aiki da shi idan an haɗa da shi a ne a yanayin cin abinci wani abinci kin san wani tuwo yake so wani shinkafa wani taliya wani indomi wani jalof wani waye waye da ya gashi nan abu kala kala wani abinci kika fi so ki ci to ani yar gargajiya ce saboda ni yar ƙauye ce ba zan ce ga abincin da na fi so ba irin abincin da ya kasance na fi gane mishi in ci shi abincin gargajiya to na fi son ci to kin fi so ki ci tuwo da miyar wake kenan miyan kubewa kubewa kika fi so <laughs> a ce la hannu tana cin tuwo to yanzu misali ya kike da masoyinki a hanya idan kun da sun ce laga hannatu kina tsaya ku gaisa ko kuwa a girman kai kike masu ki tsaki ki ce kai mutanen nan sun fiye kaza ki tafi ki basu ya kike kasancewa da masoyinki gaskiya ba na haka saboda idan Allah ya zaɓe ka a cikin al'umma ya hmm. ce maka gawa ne ya ɗaukaka ka ba kai ka ba kanka ba Allah ne mai yi ko ta ina hmm. kuma nuna musu kana ƙaunar su kamar su suna ƙaunar ka wani baka san bai da Allah ya masa Allah ya mishi ba mm. saboda haka ni da gaskiya bakin gwargwado na ba zan ce wai eh 100% ba abin da nake to don haka dai ni ina shi in dai ya cika jarin yawwa zai iya juyawa ba a katin da ba zan yi amma ba halina bane ruwan nan da kasashe na garuruwa kika taba zuwa lissafo mana su ji. gaskiya na ketare taraga. abubuwa da dama har wajen garuruwa ma sosai saboda haka irin su kamaru ghana um, nijar haka garuruwa kuma irin su adamawa kai da yawa fa kawai karkar da su da inda ba ta kai mutum gaskiya duk inda aka kira ki aka ce to yanzu misali kisan wasu suna gayyata 'yan shirin daɗin kowa biki ko suna ke kina zuwa harkar biki ne ko suna ko biyar da an gayyace ki an dade ta da ke kina zuwa ko ku a'a ke ba ki a cikin wannan abu shi ma business ne shi ma ina zuwa don na ga naira a zan je eh wanda ne in ya gayyace ni zan iya zuwa in ya zo an daidaita ke gaskiya ne ina zuwa hannu na riya kage to aikin fim da na tuba din Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yau magamu da jarumi shi ma yana ba da gudunmawa a masana'anta ta kani wood ɗari bisa ɗari. To da farko bakon mu za ka gaya mana sunan ka watan ka faɗi sunan ka sannan ka gaya wa masu kallon ka takaitaccen tarihin rayuwarka. Wato assalamu alaikum al'umma baki ɗaya wanda suke kallon dukkan musulmi baki ɗaya. wato ni ne sefullahi umar ahmad amma a bangaren kano aka fi sani na da sefullahi walala wasu kokan sukan kira ne ma da sefullahi yarima na samu yarima ne ta sadiyar wani fim da na riga na yi shi mai suna gidan sarauta wanda mun dan samu kilashin ne na suna shine muka mai da shi yarima abdullahi to shine wannan lakabi ne yarima yake bibiya ta tari na na taso in kofar mata ni kuma a nan na taso kuma na yi karatu na karatu a makarantar da ke ke nasarawa na yi firamare na na secondary na anan to shike nan daga nan sai aka ce ba za a to kani wuce domin a gudanar da digiri a nan kenan yato eh ka san shi abu na kani wuce na jima ina dan bibiyar harkar kani wuce wanda dama tun fil azal kafin ma hakan ina kasuwanci na kuma ina taba aiki na kano da asali na ba jarumi bane ba sawun man ne Oke kana so ka gaya masu kallon ka cewa a harkar fim ba iya aktin ka tsaya akwai wani aiki da kake yi kenan. acting tsaya na yin bangaren samun to da karshe ne abubuwa wakana na tsama jarumi wasu so a ciki to aka sa na bangaren nayi ake so eh to shine ya kan ma da zama jarumi na ga boss ko ina ka kira ni zan aiki na to akalla ba a kasar ba za a kai shekara nawa a masana'antar kaniwood girka shi akalla ba kasar ba na samu kusan shekara bakwai kana ba da gudunmawa a masana'antar kanewood da gaske kimanin fina-finan da kai za su kai kimanin guda nawa kenan a wannan masana'anta mai albarka mai suna ta kanewood eh a gaskiya dai fina-finai na yi wanda dai ne aka haska ni ba su da yawa sosai amma na yi aikin fina-finai da dama wanda lokacin da ina samun ba eh amma wanda da aka fara haska ni ina ganin gaba ki ɗayansu kuma ba su guda biyar ba ko yanda ka fito kai acting a ciki ke wanda na riga na acting a cikin to yanzu misali a cikin fina-finan da kai ba ka iya cewa ga adadin wayan da kai ba kenan wayan da ka fito a ciki wayan da dai gaskiya na fito a cikin shi ne ce ma ya takaitacce ne na ce ma ba za su fi kama guda biyar ba da cikin yawan duniya su biyar ai da can aikin da nake gaya ma ne oke kawai ka je ka dauko magana kenan kai kawai aikin ka ka je ka dauko magana duk wani magana da aka faɗa a cikin fim ka ke dauko ta kenan eh, to misali yanzu a cikin fina-finan da kai wannan fim ne ka yi shi kake son fim din nan eh, gaskiya babu fim din da na ji daɗin sa kuma ina son shi da zai shiga rai da illa fim din da muka yi mai suna yarima abdallah aikatanmu da wa'inda muka yi aiki da ni din da sauran al'ummar gari baki ɗaya kai ni ta a postin ma da muke yi ma na postin mutane suke nuna mu ma suna masifa jin san fim ɗin nan ma ya fito yaushe zai fito yaushe waye waye a cikin yarima abdalla wanne sun kai wanda ya burge ka a cikin fim ɗin wato yarima abdalla a takaitaccen ma ni ne jarumin fim ɗin gaba ɗaya fim ɗin ma a kaina ake yin shi wanda ni na ja babban ruwan ɗin fim ɗin gaba ɗaya ni ne ma nake tafiya da ruwan fim ɗin gabaki ɗinsa. to wanda sun ka yi a cikin yarima abdalla wanda ya birge ka sun ɗin da ne a cikin yarima abdalla ai ni ga baki ɗaya kusan duk sinasiran da zan yi kusan tun da fim akai na ce haka fim kuwa ai zan ce na yi sinasirai da yawa eh. sinasiran da ya birge ni a gaskiya sin ɗin da ya birge ni da sin ɗin da ne kuma da sin ɗin cikin fada eh. akwai wani sin da wani ana ce mai ya mai mai jakai mm. akwai wani lokacin da nake zuwa tsarkar magani na mahaifiyata wacce ta riga ta rike ni mm. na riga na baro gurinta na shigo cikin daji tsinkar magani na gama tsinkar magani a jikin wata bishiya haka na sauko da kan dutse zan fito eh. kawai ya mai mai jakai yake rike ni gaba ki ɗaya daga nake buga da ƙasa eh. a lokacin ban an da shi ba amma bugawa da ƙasa da na ji ta billahi azim na da ka ce ka ji jiki kenan sai da kai ruwan zafi kenan dai a takaici bayana ba sai jazima yana cewa da abuwan kenan dinga kwana <laughs> ka ce dai sai da kai ruwan zafi kenan ai ruwan zafi sosai kwana fara a <laughs> ah, ba <laughs> To yayin da ka shiga masana'antar Kannywood, ka san akan samu matsaltsalo a gida ga abokai. To kai wacce matsala ka samu yayin da aka ce yau ga ka ka tsinci kanka a masana'antar Kannywood to yayin da ka je ka faɗi saƙon a gida ya aka je a gida kuma wani ƙalubale ka riska eto eh ka san tsegumi na al'umma ba za ka rasa jin shi ba lokacin da zan fara harkar industry na je na samu gida na samu mahaifiyata ta dama mahaifina ya jima da rasuwa mm. na je na samu mahaifiyata na zo mata da zancen abin na gaya mata yace abubuwan suke mahaifiyata ta riga take ce mun aidin nema ne in dai nema ne daga nan ko zuwa birnin su ne ta lamunce mu na je na yi kuma Allah ya bada albarka Allah ya sanya albarka Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya ita burinta dai a cikin yau ɗinta yana nema hmm. Ina neman nasa na kansa to wannan ita babu abin da take jin daɗi illa ba illa irin wannan tana son ta ji an ce yau ɗinta ne yake nema yana wannan to shi yasa yanzu mata da irin wannan abubuwan ta bani ƙarfin gwiwa sosai ta wuce min gaba akan dukkan lamura na wani abu ta yane da addu'a da wasu abubuwa mahaifiya alhamdulillah ta fannin wannan bana jin komai daga mahaifiyata amma sai al'ummar gari lokacin da nace na fara harka fim na dan lokacin da ina samun man na dan fara samun wayan cece ce din daga bakin al'umma ana dan gaina na hoto wani lokacin na aiki ko dan wani abu haka dinga ce min ai na zama dan fim na zama dan wane ne karshe ma wasu da sun ce sai ai dan iska ne wasu sun ina taba mata da irin da yawan dan tsokaci tsokacin mu zaka dan rasa shi ba dama dai irin na to wani abun dama idan na riga na je su maganganun ma sai dai in toshe kunne na gaskiya ne to irin wannan abin ne duk da yasa duk na riga na zo na kawo da akai akan abin da abin sa ga abin na yana gaba yana gaba yana gaba alhamdulillah kuma sai mutane su kuma suka da suke nuna mun kiyayya da wasu abubuwa sai suka nuna mun suna son harkar yau to dama ai haka abin yake mutum ya kyamata abu kuma ƙarshe shi ma sai ya tsinci kansa da san abin ka gani to shine ai irin abubuwan yanzu na ba ga yace suke dan bibiya ta ba ya za idan Allah in sa su a kaza ko kuma in sa su a kaza musu ni ba director ba ni ba producer ba ne mm. <laughs> kawai nake ce musu ni ma kaina sa ka aiki gaskiya ne akwai malaman ma a gaba <laughs> yau wato ka san ga ka a cikin masana'antar ka ne wato wai shin gaskiya ne yan fim yan iska ne ko ko a'a shaci faɗi ne na mutanen gari kawai suke faɗa suke muzanta yan fim su ce yan iska ne da gaske ne shin magana gaske ne ko ko a'a ƙarya ne ita sana'ar duniya mutum ke mm. akwai mutanen kirki akwai mutanen banza gaskiya ne gaskiya magana gaskiya ta domin Allah shi harkar fim iya da wani abu guda duk lokacin da aka ta an riga yau an sa mace ko an sa namiji mace tana rawa a fim ka san ita rawa a fannance ta mutane ana ganin kamar rawa rashin kunya ce hmm. to dole kowa idan ka riga kai rawa sai a dinga maka kallon kallon dan iska ne gaskiya amma kuma ka san wani abu guda daya ka san akwai mutum da za a gan shi eh. a riga mutum ya sa riga wani abu kai mutumin kirki sosai dauki amana ka bashi ci ba amana akwai wanda kuma za ga bai shigar wani din ba amma ka dauki amana ka bashi ya rike ma amana gaskiya ne kallon iska kuma ya rike ma amana to ita rayuwa da kake ka zauna da mutum shine zama da mutum za ka yi ba wai ka eh. riga ka dinga wai jita-jita abin da ake zo ake gaya ma akan sa ba gaskiya zama da mutum shine zai ka fahimci halayensa ka fahimci ɗabi'unsa to yanzu misali ka san akwai role role akwai acting kala kala sample sample wannan acting ka fi a masana'antar kanewood eto eh gaskiya ne boss site ne inda ka jefa ni zan yi ma shi in na soyayya ne zan yi ma haka zalika idan na bangaren rashin ji ne zan yi ma kai idan duk wanne ma kake nema ni da bangare na ne zan yi ma shi duk wanda dai aka saka zake duk dawa mutum ya taka matsayi na jarumi ya kamata a ce duk abin da aka bashi zai hau tamkar halayyarsa to yanzu masu kallon ka za su so su ga yadda kake gudanar da acting ɗinka to gaba ɗaya gadin mu gaba ɗaya ya biya ta gura mu da wata yaki ya dan bani ya dan saka mun mara ta da rinka kashe kashe mun wasu kudade ka kudin nan ba ba ba amma gaba ɗaya ya biya rike ba da yake gani ne to ba ka kare sauki kai su biya nake maganin faɗa ni ba ina tuna ma abin ne ma ni raina ne ba ci ba ba zai duk faɗin ma da nake ni na mai ne a kan naga ana eh, yarinyar ta mun ga ta tashi ne ta yarinyar nan ita mana Zai banza ce zai ba a haɗa abu ita a ba da Allah in aka haɗa abu ita ba kuma sai ya lalace ku gani jage gani ne mutum sun ne ko zan shiga kafin ta an na tura na da na Allah mutum na buƙatar kan da zan ina da wannan tura mai sai zan bar aka yi ina zuwa zan kira da wancan ta ita za a tarfi ta za a tarfi sai ya mafi da TV sai je da sun bada bidiyo a shiga kai ba kenan ina su ba lafiya abin da nake shi sarki ta neman wannan ambulan cameraman din eh. ya mana bidiyo akan abin nan in shirya mata ya gani a ga interview da Allah kai gaskiya ne kai eh. so nake ai ma so nake so nake a gayyace su fa abin da ya bayyana nan fa zo fa ba ni dole gangare TV suna yi kai zuwa ne fa TZ eh, shiga eh ma na ya san fa matsala ce ba sai mun haɗa normal ana tare Allah akan duniya nan amma gaskiya amma abinda kawai da za a yarinya wacce ka faɗe ta ɗauki zuciyarta ta baka amma kai maka wannan zaga aba abokina gaskiya ni ban ji daɗin wannan abu ta ta same ni ko ka ta riƙe tana gaya cewa Ahmad ta wani na ɗan taka ya rabu ta ɗauke ta ba komai ba to sai ta bani wata sun ba za ka fahimci abin da nake nufi ba ne ba sai abin da yake raina abin da baiwa abin da yarinya na jin daɗi na gama shi na ka ga abin babu da kai kanka abin ba zai mata daɗi bro da abtima wato ka san wani abu ne hafsa zuwa ne na nan ta da wanda gayan da na tsane shi ne wanda gaskiya mummunan hali gare shi Allah ya tuna yana fata bugu da ƙari da na riga na kame ta tsakanin ita da shi ba mu mata zancen ba bayan wani lokaci da ta nuna min wai ɗan uwansa mu wancan karan na ganta ta fito daga ɗakinsa daga sa daga ɗakinsa da ta kaji abin da aka zo aka gaya min gaskiya ne daman so nake in ta bakin ka cewa wai hakan ne kake ba hakan bane ba nake dan so in biyo maka ta na ji an ce wai an ganta ta je can abin nan gabota ita da wani gaye sun fito ni ta yi gaske ne tunda ni wannan da nan da nan karshe da shi zan yi kansi da an ci ma ana kamun da take tsakan baiwa abu ina toshe kuma ba da ina kuma ta ka sai da ta da dai da wace ba wulakanci ne mata ba ta same ni a game da yanayin yace a nan ga juya soyayya ta ba dole nuna mun juya soyayya ta ba idan za ka aure mace aure mace don kyanta don arzikinta don addininta don nasabarta gaskiya da wani idan ne zan ci gaba da mu'amala da irin waɗannan yariya idan za ka yi aure ɗayayen hmm. ka sama musu uwa ta gari kwarai da gaske mata uwar ɗayayen nan gaskiya ba ne sai ka duba wannan lamarin ka duba wannan maganar ta ka duba da can gaskiya ne a ka shawara gaskiya na abokan kuma addinin ka wanda ko da yake kike tare a gaskiya har yana ta ba abokiyar rayuwa ce a gaskiya kawai ka rabu da ita kai hakuri Ah, na ji daɗin wannan drama da aka shirya ƙwarya ta amma ita wannan dirama akan me aka yi ta wani saƙo ta tura ga masu kallo eh wannan dirama da muka riga muka yi ta mun yi dirama ta farko akan yanayi na bangaren yadda matashi wanda yake dan yin harkar banza yake yi wajen sace-sace wajen ciwa mahaifansa amana mm. wajen za su ajiye kuɗi ko makamancin wanda ya ɗauka ya ce da zai wadaƙa da ƙarfi kuma a wani da ba na shi ba ko ba mm. nan tarbar duk iyaye abin da suke so ba sa so a ce na siyo ya zama mutumin banza gaskiya burin su a ce na siyo ya zama mutumin banza gaskiya ne kaga wannan ya da ne da aboki mara kirki wanda yake ɗora shi akan hanyoyi da wasu abubuwa wanda ya zama cewa ya je ya samu mahaifansa ya nemi an sace sace wannan drama na farko eh ta biyu fa drama na biyu mm. sako ne wanda yake isarwa ga ma'aurata da duk mishirin ma wanda zai yi aure ma nan gaba cewa idan fa za ka yi aure za ka yi bincike sosai ka auri matar da kake so ka aura ka aure ta ne ba don kuma ba wai don kyanta ba ko don wani abu nata ba ko mm. don wani kyan duri na cikin ta da wani ba a amma duk da hakan dai a ciki ai sakonni ne wajen guda hudu ya zo ka aure ta dan addinin ta nasabar ta kyanta arzikinta haka ma dan dirin ta in ma ya ma ka aure ta kaga abu ya kai guda biyar kenan gaskiya ne to kar ka aure ta don wani abu nata na daban ko kuma kawai ka aure ta dan iya kyanta ko kuma kawai ka aure ta dan iya kawai dirin ta maybe in ba ta da cikin wa'annan abubuwan guda hudu in hmm. ya kyau ne da ita maybe abun nan guda hudu ya haifar ma da matsala idan ka aure ta dan dirin ta maybe abubuwan nan guda hudu ya haifar ma da matsala to shi yasa ake ce idan za ka yi aure kai a akan wacce za ka aura domin ka sama wa iyalanka uwa ta gari uwa ta gari kanka ka samu zaman lafiya a cikin gidanka yauwa wanda sako za ka tura ga da masoyanka Nijar, Ethiopia, Chad, eh, Kamaru, London, America da ƙasa ta mu Najeriya. Sako dai wanda zan tura wa al'ummar da ke duniya baki daya shine. A gaskiya ina godiya mai tarin yawa a gare su kuma ina miƙo sako da godiya jinjina mai tarin yawa a gare su a gen ni saifullahi umar ahmad wanda aka fi sani da saifullahi balala ko ko in ce muku saifullahi yarima sunan namu ne da yawa sun san kuma sunan gaskiya ne ina an kaɗo gaisuwa ta mai yawa kuma ina godiya sosai kuma na ji daɗi wannan ganin nawa da kuke yi da kuma hausa dizet hausa tv ba hausa tv ta ziyarce ni a wannan karan mm. ta samu ta yi wannan interview da ni na ji daɗi sosai ina addu'a allah ya ɗaga wannan gidan tv wannan da albarka <laughs> gaskiya ne to mun gode allah ya mayar mana da bako gida lafiya